bani da zance sai labarin ki nake yadawa idan nai dace da rabo na same irin shukawa zuri'a zuri'ata ajiyar kya zuci nake boye ta Daddy. Sai wanda aka fi da suna Ahmad Delta. Ya haka shi ma fa fasin yana ƙoƙari sosai da sosai sannan kuma yanayin waƙoƙi ne wayanda suka shafi wato waƙoƙin soyayya haka zalika idan kuka duba za ku ga cewa wato waƙoƙin fasin Ahmad Delta suna trending sosai da sosai. Na tabbata ya cewa wasu ba su san shi ba amma kuma wasu na tabbata cewa eh lalle sun san shi duba da ganin cewa wato fasin mawaƙi waƙoƙinsa suna trending a nan arewacin Najeriya sannan kuma mawaƙi ne wanda tauraruwarsa yanzu haka tana haska sannan kuma mawaƙin wanda aka fi sani da suna Ahmad Lanta shi ma fa ya shigo da kafan dama wanda ya kasance cewa wato fasin mawaƙin yana ƙoƙari in a ɓangaren waƙoƙi ne wayanda suka shafi soyayya Eh, lalle ya cancanta wato a bawa Basimma din lambar yabo duba da ganin cewa Basimma din shi ma wato ya shigo da kafan dama sannan kuma yana yin abubuwan da ake bukata a cikin waƙoƙinsa sannan kuma sai ya tsaya ya tsara waƙa ya tabbatar da cewa ta yi daɗi sannan yake yin ta inda dai har bai tsara waƙa ba wato Basimma din baya zuwa ya yi waƙa ran damali haka ba tare da ya yi daɗi ba wannan shine babban dalilin da ya sa wato ya kamata a bawa basu mawaƙin wanda aka fi da suna ahmad delta lambar yabo duba da ganin cewa ya san me yake kuma komai zai yi yana yin sa ne a lissafe sannan kuma da ilimi na tabbata ya cewa ilimi eh inda har ka kasance ɗaya daga cikin masoyan fasimaki wanda aka fi sani da suna amal delta ne na tabbacin cewa zaka da mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa idan ba kaiwa idan kuma ka yi na tabbata da cewa za ka danna mana alamar na ta like domin ita ma tana ƙara ba mu gudunmawa sosai da sosai sannan kuma ina da tabbacin cewa za ka yi mana share don wannan bidiyo da ma wanda muke ɗaura baki ɗaya zuwa guruf ɗin da kake da shi na whatsapp da kuma eh, na facebook kar ku manta dai wato ahmad dalda fassin mawaƙi ne wanda shi ma haka yanzu haka wato ana yayin waƙoƙinsa sannan kuma ya shigo da kafan dama domin idan kuka duba wato kafafen sada zumunta za ku fahimci cewa wato waƙoƙin fassin mawaƙi ahmad dalda suna matuƙar yin yawo sosai da sosai a kafafen sada zumunta duka duka dai anan muka zo ƙarshen wannan bidiyo kar ku manta ku yi mana comment na tambaya ko rafi yaba ko kuma cin gyara mun gode sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin wani sabon bidiyo kar ku manta da ku yi mana comment game da ra'ayoyinku akan waƙoƙin Ahmad Dalta